بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غابا سكوي غاغدا الدرس السادس درس يا mini littafiyan attatimmatu lidurusil muhimma na gama yi rufiyan zuguwacin mini ya katun ibu wuce zubaci mini ya littafiyan attatimma na ya farko na ishe ya shagbin ba zana edufe zuguto ta waya yi ci gada attatimma ya tuwani ci na gaya dufe guwacin gurgunin yi gaba na su kwan ji amfani da albarka udu. darasi ya tuwani wa ba za yi a listi to abato e gwada ke da gwada musulunci wani من يشرع inda دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث شريعة ewa gan da musulmi inda dukhulil khala'i wa be gawa gada babanta wani an ya na wa gaga bismillah bai sunna ya toci alahumma ya wa toci inni a'udhu bika ne wasu tsabirin min al-khubuthi daga yaguya tsambigwa aljinnu ba gishi wal khaba'if ganbe yaguya aljinnun da gishi wa idha kharaja musulmi gatiya daga yagwada ba qal e wagu gaga gufranak ne waga fara yau me wa gafara yawan su ko na da hadisi na tazo gana Iji fahimta ku, da ya gando ci na biye gbauzu mana ma na gaya yi na tazo gana wa mu rijilahu liyusra yusra dakala Musulmi ya abbe gawa gada vavonta bice gwafi saliga bayo bawuli ji bayo nuofu bayo bici gwafi ya cagai waga walau shi zo gaudan babban tabo na ina kharaja wa maula bici e gwalo lau shi zo abeke wa abega wati ya gwagwan wani wala yaqdi hajatahu tahta dhillin nafi'in muslimin gadagwa tahta na fi'in eshiya uroma shi mayo da nan doci bai zawon ya yi jina aka rufa ba doro da na wa ga wuro yau na zawon gije gi amfani na? gada ji bauli ji ba goma gada ji shekwata ji ba goma gada funo ji ba goma da wa ga wuro da bo na zawon gije gi amfani una jinin boyo cika boyo ta yabe ji ce kada gwabo ba wala fi tariqin nas a shage ko bai zawan gije dana ga ji da shi ba ma ga lugi shi gwa fe sabi shi ko na zawan gije da lomi na ma a ajiyo shi lugwa da shi ko pata ugoya wala tahta shajaratin musmira a shi ci bane sun susu zawan gije gi amfani na shi ba mungoro shi ba lemu shi ba ni e su su na oke yau gaza wani da fe a amfani wuna jinin boyo ba zuma bo gada ji shekwata ji ishe e ci gbanna daga femara femar in su su a ci gaga mini e e na je waga yi tsaye bayan igwa na wani waya rumu istik wa yuhram istikbalul qibla haramu ya wani zaɓe gwada shi waje wu babu alƙibla na ngai ka ba bai yi je wuji tsalla na aka ne ya zaje wu da nan na lokaci na wabe ga wa dagwayin bauli kun shekwatar wabe ga waji shekwatar a a ga wasu tidbaru ha ga ke je zumata alkibla haramu yau wa yi huram aka jiniya ce halaka za ilhaja lokaci kica aka lokaci na wai ji shekpata na ko wai dagwayen mauni na wala yastan ji biye minihi a cigaga ajiye da musulmi na wa dagwa bai gwagwalo na na ya gwagwalo adagwaye bauli ko egwayen shekwata a kan sai giyan sai waje amfani mai egwayen wafi wa yukrawul kalam hala qada ilhaja annabo na musulmi a gaga lokaci na uga yadda ta shekwata ya e gaga wagi dabba wanta ya e ji bauli ya e gaga wagi ko ya funu ya gaga wagi anafu ewa gawagi lokacin wuce wa yajibu alai an satira wajibi mu ya na musulmi ga mini wuka ya ke za wangi shi lugwa lokaci ya gwada yana ga lugwa lewaye ba wala yi rahul baulu iman, amma na fa ne zaje bauli gibarona iza amina min rashashil baul abin ke dai wagadde aminci ga mi fa kame haji bauli gigbaro rashashil baul ngai razaz ga mi ba ya bauli wagale ga wagade aminci ke jijin haci lugwana bauli ya gate waya bauli ya gate waya a ci aga wanki shaful aura waga yake ga ya buwa ya tula lokaci na wai gi bauli gi filio gi na anawa no lega hadisi uwa ga nabi ta baji bauli gi baro ko to ya bu hadisi mun go to man manje ga gadai ti hadisi mun chongo e ga na Aisha be be ina ji faro ya nabi sahaba da cicila bayani be hadisi ya sai muslimona mai waga yin da bayani kwaro ko shi ba amma makuroge na man shiga ci hadisi wuce wani gana mai ga ya ga annaba amma bai shirya ci gubai ga gifin lauci ga waji bauli gibaro zan da alaya fuwaye amma ga alaya fuwaye aya wa bai ga waji bauli gibaro bauli ci ga fukewe na kakwace ko tufuwo ata amma kan na ji faruwa laifi da ba wani yanayin makaru na ina na wani mun ga annan a abeki ne guba na gaga de su tsan ibu hadisi dina guba ga annabi jina amma man ji gaga dai to da sharai na ji hadisi wuce na amma na fuska ta zaba gijo ne wago mai ya fatawa ga zagi ji bauli gibaron gole mun ta cele ba e bana ya ji da wannan zagi jiwo yijiwa kuma da wannan a jiwa ibn ba la da wasu baule jin zagigi ba rogo ne ga uziru ya adde na kan bauli ya ce wana no wale da mini ne gigwa za ba kabar ya zadan ku kendo na hadisi be nan galaman ga to so bagi wa ga da ya min cike lamar guba na lugwa wale sinja'u manga ngole al istitaba wuci egwa ato ina da alaka bai kiyo shekwata jina maya bayani jibe ladabi na jini wuce lakwane wuce ga agadan a listin jawo egwada na wale zuma na waga bawo da jini kuwa shekwata jina kya abu zuma egwada bayani wuce ga maya jina yau amma a listin jawo ga ikiyo egwada bai nuwe ici dai a listin jimaru wuce egwada bai kiyo takwi ko toilet paper bai na ji biyu ne man ga hanyo ga ke alisin jawo ga wugaye izalatul khariji min as-sabilain bil ma'i walallaka bo lawda al kharij ina tiya min as-sabilain ko guba wannan gayi e gumbi sabo ko bawle je ba wannan ulaka bo bil ma'i benwe ina ya alisin jawo na da wannan wal istijmar ma ngai izalatul khariji min as-sabilain bil ahjari wa nawiha wala lalaka bolo da al-khariji ina tiya min as-sabilain e kobu ba ngai adoburi gani be kiyo ye goro yita bil ajari ula bo be daku wa nawiha ko ina biuna ngai takadare na ijisharu toilet issue na gwako ajajen amfani bayan nan man ga amma walistin jawo afdolu ezo dagwa benuwe ya bauli ko ya bi ungega unga ke ya yoku ke ba ungega je toilet paper zomo bo ke je amfani be giyo nowe Gole to gwawa bo ke ba be ebi ga sai adarsu sabi'u katun to abaci almasu alal hufain katon yato abaci wugayi fifiyan ofe guba ko fifiyan soskin guba ofe soskin bata hukunci ni gata ciwo amma wadda ba mai fi fiki wuri sharafi na jajiya ya hufi na wa ga soskin ya lotu amma ya bangana ta tazo gana soskin ya lotu wadda ke mai yi ziya na wuji siffa na hufi a daidai na walakiyar sassa makpan amma fatawayen mankwai sun ne zamani jike mai diya ce na to saskiya ga hukuncin ni a cagu ne bakin ofi bal saskiya su ga yi gi bayan ofi zamanin nan dole ya ofi wani sai dai doko tuci ji gwa kwa wani zan da yadda mazahiri ya zafayin shi ba wasu saudiya musamman lokacin ban doro ga jafiya ufe ya wata tsanani ya fi na da wani man ga yushrahu almasu ala alkhuffain shari'u ya ne za fi hufi gubana fi taharati sughra abike wa abega wa lili taten gina gogo idan li guba ko ada at-taharatul kubra wuce janaba aila nifasi amma da at-taharatu sughra gai alula lili taten gina nole ki mai lalli ta cengi biyu ngayi al'adasul asgara ki mai lalli limuci ko biyu al'adasul akbar bugoli da ya guba gaba da lubsihima ala taharatin kamilatin bilma lokaci kici wafi ufiyo ngayi lokaci na wagajin alulana ba da lubsihima zumana waga uffi guba ba da, ko sofkin guba Wa da ala taharatin wa madda sofkin na da lokaci na wayi bi alulaina kamila alula mi guci bil ma'i Allah na waje be nuwaina inji taimama wa alulaji a uffi guba da to e kasalla ya zuru ga ku misali daga su bayin na ji faruwa ya wayo wajen asubana wa lula mai guci wacce da soskin ebe ife na dabana ko uzirin doci bici wai la ko uzirin na jibiyu na to lokaci zuru gaji kyari faruwa ya wayo e ka zuru ga kun wasabi wadaje bawali wadaje shepata alula sawa ji lokaci ya zuru ya wagai jan alula ya zuru wa waki ya soskin ya wafin saskin fi man gato yamsahul muqimu yawma wa layla zandoro na danjo ulo bando na waga ufida aya ufeni igidi ni beshini awa shebe guni na wana wal musafiru salasata ayyam amma iza dachi foguta ya wiyo bilayali hinna Bila to ya shaji bi ma'ana igidi guta ya shi guta wayi zadaci na kima ya gayo ni ga shijin bocha ofida ko sofkin ya shi nigo daga da su bayi da su bayan ya lido shi wa gikin sai mi ga wa sofkin na ciye na. amma wayi zabo mi don aya mi dama harfa guta na soskin na da bicin bu da yi ga shekpata ebisan bauli sami ejan kandoro ne abi alula jiji mi atun bici mi a fi ofin foguta mi deda ba na mi awa wa na mi na bica na amma wa shi bo mi dan fai ya bi dama kendo hadisi bena man ga tubda min awwali mas'in ba'da lubsin waje hacha tun lokaci na wuce bici fina من أول مسح بعد لبس زمن ودا أفنا ويجوز المسح على الخف المخرق لفي مدبوا وقد يخفنا لنا وجدها وفي وغاغ أفنا لي وفي واما كو صفكي علي وفي وغالي ريجي ولا تبطل الطعارة بانتهاء مدة المسح a gaga yi na dabewoyin alula na la tabtul wenya binti ahi muddatil masi a bike lokaci na yawai tiya bici fiona ko hoffi fiona ga zona wala bi nazil hoffi a gaga wa wa lili na dabewoyin na wula ba kima ya ga yau ina na a game yadda shawaya mai shi ni bai gidin ni to mi yi bi alulai mi a su bayayi ne dole ya gami gida ma don ofin na harbe bayan yi lidoshi to a bayan yi lidoshi na bena lula mai dango misali tun ishe ko kwa dan ya fi giyan fin saskin ga wale ga mi yin biya arbe lokaci a su bayan mi na fila amma ga haji kini kafin jiya su bana to mi wa saskin na o amma lula na nami biyan dana ofin na na lokacin zo kafin mi jiya su bana idi fahimta ko alula na nami biyan dana wula ki ha lilin nanya ko alula nanya ngai binti ahi mudatul masi lokaci na baya mina a ga daga nan wato ni na Allah na mi biye shi na bila na mina na jide shona wagi kina wala bi nazil khufi ko kwa uzuri je mi mi ufi wa mai biya lule mi ci uwa lilin na de to so wanda mu be mi ke ga yo ka ni guwa ka lokaci ga expire mi ji kiyo mi yin biya lule yo maji sallawa be alulan ne amma hukuncin ufin na fitata tim bo kanga be ayo ne ji fata ga ayo gu wa yamsa wa ala zahiri khuffaihi wa ma be ga wa fi ofsi konsaskin ke wa junjina fiti nya ofsi gu ba ba ga wa fi mu ji ki ho mu ji ta kwa kin ga shi fi na da wana ngala sayyidina ali ngaga hikman do ci radiyallahu anhu galau kana ad-din bil rahyi da addini wa iraye lajiwon lakana asfalul khuffi aula bil masi min a a'lahu da ya gaga a fita kwe ufi ngwai ga cite una fina A wajen raya ina lauji raya na wakad ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yamsau ala zahiri kufai akika mila nabi muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam nfe fiki ha fitiye ofiu nji taku fiya wani ga wale ga taku gai faki ha nga wa tuye ga e walla kya bai na jesa ko yando ci na jilabun ya e bana hadisa abu dawud isnadi ma ta zo man ga wa yamsahu alal jabirati musulmi da dama na wafi banda ya na ko ina hapun bice wani ya dai sakun ya bici na yi ko zuna ko na dace na wa in lam ya du'a ala ta'aratin ka ba laban da ya ji ba ciwe ko bai yana ko bai zuna etiyan hali na oyi bai alulai na ba misali lokaci na waje cina waje alula a caki na a caban da ya ji labawai ko agwapa ko bici ko da nan doci dem ni bagun bagun yan alula amma lokaci na la ede sakun ko bandage ha powder na wadi alula kanga to wa be ga waje alula fin ngole wa chule bayan ofine ba zauna wa ibe hiyo alula be zo muci da na kawo bu to ga be la okun ce ofi ata tiya bandage na ba wona ma ina mai da an kali ni na na ga media alula lokaci na pambicin na na tata mi ci fi bandage na na a hukuncin ya kiri be wuce bishart amma bisharati Allah tujawiza qadrul haja fifin na wafiuna mugago iyaka gama mugago iyaka gama walaysa laha muddatu muhaddadatun amma dai lokaci na bayakiyan bandage fina sai dai fona waga gabe kiyan bandage na lokaci na doktor ko babban jica ga wagan a ga yi na abba lokaci ya waya bugu hukunci ya bandeji na apa zai bai ci wani wata ribe ofe ko sofkin wayo an mimul masu alaiha a cigaga fifi na mawafin bandeji na ji kokari wulawun mawuke je bayani da ya ga ya sofkin bani títà kawai yi wàfin wàfin bìchá a gaban doro lófin amma yi na hafa bìchó na man gayyo amim ji kokari bandoro na lufa bìchó ko ya gwa ko fuska na agwa wa lafin fahimta ko agwa wa lafin bai so man la bayanin na la bai bulu fe bai yi etiya zaga bi fa bandage sai a darsu sami darasiya totaci ngayi al-guslu nuwafo mujibatuhu man yana jula nuwafo bena kije la nuwafo aje wajibi ta ci musulmi bo ya farko gayi khurujul mani dafqan bilazza tice mani mula min tudo bai mai ngole so ko juye ga mimma khuliqa al insan khuliqa mimma indafik ki aji za wange aji uji daga nuna aji da do ji gwana we tati ojo ta unge gbe we jikina we la bila to ojo zuni ga titiye mani titiye lokaci ni bi lazza pamba bai mai e bona mani tiya o kan do ci uga ibe gina be mai ma ke zai kinkire tuna uzirin do ci jezawo ya firgita an doci bani yau ciya na ka ken do man jiji bayani una na no futa ciwo ba ngala yi tsakal mai bi lazza shawa lubuci yo muji bayi ba ko azaba doci dewe ci tiya wai ci tiye kon na bu no futa ciwo ba ko firgita gadawe mani ya ciya na ka wace ka na ji kpata no futa ciwo bu wani muji bai maya wajima'u rajul zawjatahu achaga eba utubaimiu wajibu lanu ofu mani aje wajibi wajibu lanu ofu aje wajibi walau lam yanzil kabo ni wọn mani tiya na kafa ce eba lo e ya yi miya kabo ya e yi mai wato tiya wani gabu babu zai tiya ya rujo min bai ne sulbi watarahi daga yi mawaya na kin ya bagi mai daga shi kukuru zai dace zawon yau hadisi ugwa ganna amma cabai musulunci ga wale ga ina ta tuba na ya nuwa fuye je na bai je wajibi a sai nuwa mani ga tiya caba musulunci na wani gala da sahaba na jibin gina na aisha ga nan cin liba lo makaci bai madina ciji etiya ya zafu no ba kaba mani etiya na na isha ce ya kede shaba musulunci ga a ji sauki amma banin na wutiya wutiya wani hadisi daga ina ma min alma e fu ba sai no mani ga tiya hadisi cike bebe ga izaltakal khitanan fakar wajabal al ita ya gunguba daga ake ba bai waje non faje wajibi gole hadisi ya zuma gwannan waje kiyo na siho ya hadisi farko ndoru ma ta zo ngala ilimi hadisi wa ke usul suke kan gawa gaggawa ba mu addini bo kashe wajiban nan wani hadisi ndoru ta zo kewa wewa nan mujmal mubayyan ege be kan do ce bumbuno kun hadisin kwa ce tiyo ko ayan do ce aya ci na guba amma ni na siu ni mansu kawai da ilimi an gode wada ji ba da tafsirin qur'an kuma ji ba da tafsirin sharhi hadisi ja ade mutlak ade muqayyad wa yaji ne zaye man wa tiya na je kira na kacha aya ji fi qur'an kusan iri mijiyo amma matsayi bayan doro gina yiwu kaka gala ilimi wuce da muhimmanci salama magami ne ne ke la nuwa fuje wajibi na wugayi kuruju damil haibi wa nifas titiya nya egyagi ato egyayen shika ganbe egyayen gimai aila ganbe egyayen gimai wuga ba wajibi wani zagi ganin funa walmautu a ci gaga mini nufu na yi wajibi na ngayi e zaga tu nuna fu na yi wajibi ta'abbudan etiya ibada nufu na ibada wa sokotun yi gayi jiwo bogo yi de nufu titi guki guni guni mani tiya wato shishe ogba ogi wa ah, a e, ime wato ba wuce ni nye ba ce za ta ba imi kabo mani itiya e da guba nye e ta ci babbayan ya gya ya aila ko nifasi nye ni ci ni kiji sharatiyo kafin nuwan fuji tabbata ci zauna ibi nan gaya shara ce in doro na gaji tabbata ji bai zo kafe na obin jiji na a yau laduna idi shara ci sallaji ko idi yan aji ji idi fahimta ko ki ji shara ci salla eh waye musulmi wa dai hankali wa fi wange bai da daifin asghar من akbar الأصغر والأكبر استقبال القبلة ستر العورة wale ba ta shirin tiyan sallah shi yiji fahimta ko bai dukul waqti e kaga aku to in na ji patan ga wale ku ji tabbata ka waji sallah go sallah waya sai dai darura be da be wani wa daliliya wa magumbatan ade kin da waji ne ka sallama ku wa da najisa no yayi la na ka eh taimama ya jangi wale shi ne ya daji gan wajen wace ga amma ku yi biya cewa ga sallah jiwa masu sharatin na ja to a ga kafe zo fuje na bana sharatin na jiga ji tabbata bai zo muga yi kitowa wa mujibihi ina e lano fu beni ga ba bai zo mani ya yi tiya na kama wale wa gawai da funuwa sai mani ga ba egya gima egya shika ga ba bai zo wace jiki ya wace da funuwa iza ga su bezo an duwa na ga an nuwa futun latsu a nan wale nuwa funna <laughs> gami a nuwa midele ya gami ga su yi na bai hunci ga nuwa fushishi a'a dole yana la nuwa fu bai na su ga gikini bezo waje tabbata wani ya oga gwada ya ma ga nuwa ka zan bayin fujo amma kin dai tena aniyatu hiya alqalb wa mahalluha alqalb wata lafuzu biha bida e ji lafazi bai ni ya ake sahaba je e ci ba e gogo ne ba wal islam a ci aga zafu ni wannan jinayen musulmi ka kafiri gofu wuri ya amfani wani wa gilewa wal aklu zafu ni wani ajiwawa wani ilandu ta zama fuje na bude mana agwa wat tamyiz wadde wange peri be didi sinu tamyiz gama yi ya gutawa ba e, e ba gwa ko manjo wal mahu tahur al mubah uma yin wana li shari'a majin da na. wa izalatu ma yamna wusulahu achaga endoro na lanwa boki ba be sayana wa gula kyabo ke yiri jam farki na jin zage laji kiya e laba funduna shi dana amma ngole design wani hukan kiya nuwa kan zagi ga design jinga wale no boke ba bai na kafa ciwo amma ban bi jamfar ki wuce na je latin fundun da na bugu yin doro na lanuwa boke ba bai waya na a jiki ya a fiya biyu ula kyabo wa fardul ghusli ina yi wajibi e bayan nufo na aga waga kiji farila ya nufu ne za tsa ka nufu dewa nufu gumiya na wagan gai ta'mimul ma'i jami'a badanihi nulu mana ka kwace kwatu keje ili fahimta ko wa dakhila famihi wa anfihi misni yawe tweye ni yoji pata ibegiyan naga dewa beje na bafuji ko aila no diude na ka ndoro ọmọ ojú kokari mesu níyẹwò bèè fún ẹ e, níjì pátá níwòdì wòdé ga nàìjíríà àgọ́ òfò jẹ́nàbà yá wòdé ga níyẹ̀ ládẹ́ bá ṣíṣe nu wọn tẹ bàbá ndóró tí dé mesu níndé yẹ níndé ni wọn fò a ga nàìjíríà fò jẹ́nàbà yá ké ga kábò ó jẹ́ sheka da ufe mi ji bayaniya nufu irin na ga nufu dai na yi wajibi na an yi gato bandoru dai no amma ya fufu geto wuce gama ya ji bayani ya yi kendo na annabi muhammadu funa sallallahu alaihi wasallam wuce ga yi mi huce ya hankali tu masala nan ku ke ga nufu wa ga guba ya farko to na zando ga ofu nuwa na ngai je no te na kafa ce ba ta bai ne ni sun ni yude ni yude ni da da bai wani no an fu biya ni na wani amma no fu na gumi ga la da wuce gana magana nga yi ken do man ji bayani wa idana nga wal gusulul kamil no fu mi guca an yarsila yadaihi agwagu baba wana na ga da fafonta wana summa yarsila farjahu ke yayi ta wana na ga hadisi na na maimuna to yin aisha ya wugo hadisi soyayya buhari bai musulmi kin da bai funo na galaman ga al-gusul kamila sun mai yatawadda wudu'ahu ahuli salat kan ga wace jalula iriya alula ya salla kendo dai waye jalula ya salla jina a cigawa jalula zuma yayi tanabo thumma yaksila sharahu salasan wace wannan tiwai zuguta thumma yaksila shiqahu al-ayman kanga wace wannan babu kafa shik gafi zawangi kasanni amma ka saki cewa cabe kafa ya gwalowe una daga kwatiyo arbekin sun mal'aisar wace walo kafa ya dole hadisi bai ga waju fe mo fe ani sallallahu alaihi wasallam na lili ubo mu chabe babu lili ga mai adola be no fu ya ili fahimta be to alkhairin doro wa be ga wadu so na ga ino fu mi gushi kendo na sunna ugo na amma ili lan kali tu kalma ya farko bogo zula ya silo musulunci oro na gungun gungun di ni uje gawa fu hiyo janaba uje no te baba wa wage amma ga zan ce lele ga zaga no fa ne wasu da no fa to ayin de shekalu fe mi ji bayani ga irin nan da litafi fatawu na manje kwe ka arkanu fatawa arkanin islam ufe ji bayani ya tsalla nan wacce belili bai zo ganin wofu mai kunce hannu yau amma ya farko da nan wajen nuna wa fata sabu wajen halula wani wofu ne amma wani wayo kewa ya fatawa ya nan wani na majalaba fa wasu <laughs> ngala ya ga ilimin zore da ilimi zo manga wa yusta habul bus ewa nofu wa yusta habul bus inda islamil kafir ewa alguslu nofu inda islamil kafir lokaci na kafir gaba da musulunci na manje church le ba nuofu nye zai lo musulunci na wajibi o kashi uje wajibi amma ga ga na boka ga na uje wajibi e na ya e zai lo musulunci za mai annabi uje ga la nuofu e mo lo musulunci uga ga da fu nuwa da wai wajibi za ndo na lo musulunci na wa ga gula nuofu ngala man ga e ga na boka ga na mustahabi wa e zabe lo musulunci wa ba gudu la nuofu wa bu wadai alawu na jana ba abediyo wa mafuna wani yau mil juma'a a caga nufu ya fi juma'a mutu mustahabi yau zai fi nolo juma ya na a ga waji laifi hadisi na bega nufu juma'a ya ce wajibi ya zando na ji bali gida man shiga hukunci waya bayan wajibi ba ebo hadisin da cine ike bi ewu gwagan sahaban da shi lo juma'a a mai jikiyo efu nuwa da wani wajibi yin gaule zando ra ga nufu buna ga yi wajibi waye na kai zaja a yule laifi oti wani walil ihram a caga mustahabi wani ya wa ya ki ihram ya tun aji ko umurana wato mi kat no ya funu ko to kama ya za wa wuce wadda tun ofela da bo kuma da na kawai zaba yi da bai zuzuci bai dai batu wage ha ga wa wunde irama ya mustahabi wuje wajibi wani dukuli makka a caga wa ciya ji wa moto wa ga da kiye maka e eh, wa ga wala kiya wala nufu e eh, wa alfurma ya e ji wuci kwanno wani tatsilil mayit a ciga ga wada kufunu waje mustahadu ya wato da fukuno na wala nufu nufu na ji kwata makin bai fuje na bana a caga wa fu ji nufu ko ja ji fahimta ko to igba ka tun etiyan shin wagada kufunu alulawa ni ka shiunya eh allawanya naga ya gana ta zo gana matuka kai go da boke babu ya ya? e kuya na idi fahimta ku sai adarsu tasi'u katuyan tuwanici salatul jama'ati wata tatawwu' bayani abe a yi tiye sallayen jama'a bu gani bai sallayen na fila tajibu salatul jama'ati ala rijal wajibi yo ne zaba gija ji salla gani bai jama'ina al zai shi yi gina jamu horo al-qadirina a iko ba ta da biya bata da biya ya wani gole zai yi ba ta yana wanda ya iya kwalo masalaci da jijin maya ko kwa zai su na ya maki yana wani zan na duka fajin yada jigiyar jama'a e wuza wani ya tabdulu ala salatul fazi bi sabai wa ishiri na daraja salla na mai zaji bai jama'a na, daraji ugaya salla na ya zaji faz gbaugina daraja ar eshi bai gutawa bai adiyan shi bai guci ke misali a gan zandoro gaji sallah gogina ayyuka ta fiti a wani amma zai ji bai jama'i na yi ta fiti a waye shi bai gutu a bai nola ya gan karajin ya doja to hadisin na gama man jagwa sun ce ugwa gan kai gaji sallah gogi mai belada ebo na daraja wa ga ga a ga wude ki ha wude sallah ya bugawa ga ya zagawa ne wani uba ga to mutu na gane da ciwa ya iji fahimta ko wata khalufa an ha min alamatin nifak musulmi shishi iza ba gina yi gina ci da iko na wula salla jama'in lugwa alamu yo bi ne alamu ne uba ga munafinci da biyu ke nifako munafinci ki mai munafincin munafinci a gangu ba ko a da wuce ko a mada titingi zai fahimta ko amma titingi kpabo kala ibn masud ke yi suna sahaba wuce ko nan wani yi suna ba juya ya ba ko na gai ga kuniya egiye Masu daga abdullah don yi sahaba na je yi ga abadila na na ji suna tabi abdullah Abdullahi na da ko jayo ga walakad ra'aytuna wama yatakhallafu ni salat illa munafikun kad ulima nifaquhu aw maridun ga hakika yi sahaba jide tike kede wama yatakhallafu ni salat zan be lu sallaje magwani e bayana yide tituna illa munafikun sai dai zai yi da nimbo da kad ulima nifaquhu na munafinci ugo yake nan aw maridun ko ba idalle zai munafiki na imanin gumiya wude jijin eboye wana kin da dai abdullahi bin ubay bin salul jirana je fahimta ko a shiga ilu sallah ko zai wa mana وقد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريك المتخلفين عنها النبي صلى الله عليه وسلم واني يجين كده إيمي يا almutakhallifina zai je bai ji sallar jama'a na wa dami jina kya wani hadisi al-buhari bai muslim bai tiwo ko in doro mai ga rana na sijiyo na sijiyo wani ji kawai yin káyún ka a pata na sai hadisi bai Kur'ani ja kuke ba almutakhallifin anha ai an salatul jama'a da jina na gaiwu gwagon zakirki wani ji sallah shi buwa sai dai zagi na shari'a jin da yana sai bayani tiya salatu tatawwu sallai nafila at-tatawwu bi ma'ana an-nafila mina mini sallah nafila na ji dena ma tushrahu laha al-jama'a adde sallah nafila na e waga jibe jama'ina ka salatul kusuf ke sallai e yi gatsa wani, ko e ya e gidewa maimako yin gwangwani sallaiwa ga jama'ai musulmi ja ya kan ajo wani istifka a caga sallaye ile ba tolabu sukiya ile da bora watarawe sallayen ashem sallan na ji pata da jama'ai wa ga ijiyo wa min ha min ya salla na filajo a da arrawatibul lisnata ashra na fila na jaja shi zo ya salla wajibi shi ko ba salla wajibi su mana a yi raka guwa bai guba ikin da na hadisi wuna amma da hadisi da wani wugwaya raka guwa na ndoro mata zu to ngala manji wagula ya guwa bai guba zuru da guki zuru da raka guni shi yi raka guba zumubo amma wagula raka guwa zuru da guki raka guba shi zo raka guba zumubu amma yiwu bayani ma ga arba'u qabla zuhur a sunanu rawatib ji waji raka guni kafin waje zuru na wasnatani ba'daha raka guba ya zuru guda guki gutsuwani amma hadisi na biya ta zai tiye guwa na guba kafin waje zuru na guba ya zuru wuce guki guni wa rak'atani ba'da al-maghrib raka guba zumai maghrib wa rak'atani ba'da al-isha raka guba zumai isha amma ga gwa ko isha na shafa'i be wutiri bai ye lauje ko kuma yukai wudi alaka be giyo shafa'i be wutiri amma ila na fila isha lata shafa'i be wutiri a'a shafa'i be wutiri yukai na fila ya shi na wana me waga yi jina bogo yi san yali tu da ya gishi can gare waji guba zuma magribo na care ga waji guba zuma isha amma gwa ko mbu a na bai ji so kawa kwaye na feda ji mbu ma ga ile ga miga ga dami miga ga da shagala gando ci jo ayi waji masalacin wato shek fauzan nke bayani na je littafi na igan almulakhasul fikina atani qabla alfajr wa jiraka guba kafi a ji sallah su bana a beke alfijiri ga zumali zumalila alfijiri wata wajen kafi a ji sallah su nan gole wa kuke ba ta wuyi guki wuyi gobe gube ogo guni kafi a ji zuru na guba su mubo gutsu a yi da wani guba zuwa magribo man jiga yi gana ta zuga na sallah yi la'asaru da nafila wasu waje nafila wuyi tahiyyatul masjid waga da masalaci wani na gaya ga na tazu gana amma ke biya hadisi na jibeji ishara ya tiya na filaya la'asa da wani shek bin ba zube biyun littafi ne ga fatawa muhimma wani ga kai jin laifi da ba ji fahimta ko amma yana bincike bukati wani la'asar da kiyan rati ba wani na fila na jigai ga asunanu rawatib ko ga asunatu rati ba ya ji fahimta ko imi tsa kalma ya rak a tal fajiri ga gara ka tani fajiri ma e ba zai wala rauci na ga ran nake na wuya e bonan ga wale wi mudaf o mudaf ilayhi e ma be musanna ga wale rakata ne asali wuyo aga ju afa da a aga nuna jikin aga ufiya wa rak atal fajiri ga gara ka tani fajiri ma aga nake na wuya ije fahimta ko kendo na kaje mu wa gabbi ga wa lauda wanshi ete mu da fa mu da fi le wa ga kiyo nuna fiyana oko amma wa be ga wa cici kanga nuna bi shibo ke rak atani kawai yawa ga ngole ga wa ce te tasniya ji fahimta wa salatu layli wal witri ngole ga na tekwa man ce ba zai gancin gato sallaye shi walwutari bai wutari to sallaye shi na wacce daga zumai isha wagara ka guba na jizo kan gawa ganin na filaye shi jibu nole ya isha ba ni zando dele alula be suna nura watib ko atiwu biya to mance ba za sallaye shi yayi gan be wutari wutari ma ngai raka ni waje wa ti wutari raka guta raka gutsu gutuwa ba gutuwa ni guwa beni guwa gute patan ga ga wutire ga nabi sallallahu alaihi wasallam haji juma min al-layl fata jadbihi nafila ga da wannan wa salatu duha a ci ga sallar duha so da min ya nafila na je wai bai no musamman ga zai su kai ya iko be kina yin shi yana wayu fakiyo salatu duha wai ji nafila ya shiwa sa salatu duha sallah za kirki shi wa rak'ata wudu wa tawaf a ce ga raka guba dabo na waga da babban ta cagwa da e wa bi wani ga waga tiya wala lulaji wa bebe na fila raka guba sunna wa kando do na waga lulaji na waga ya lula wuce babu ya sallah ba hadisi beti ubo wa tawaf a ce ga waga tawafi je wo oh, be kiyo raka gube gunan ga zai rufi maka wani doku mai tawafi je zan doci nga sallah su zai fondoro ji su ga kiyo tawafi je to daga tawafi ji wattakhadhu min maqami ibrahima musalla wa nafila raka kan akan doro ga tawafi ji na wa tahiyatul masjid mini nafila jobe sallah mi sai masallaci wa baina kulli azanaini salat a caga gada ya sallah ibe ikame e waki yo nafila Wanda bai masallaci wata ya tulmazi da wajani ladan da ya yi sallah a ga kafi a jiki no ikama na bebe kiyo raka gubai iji fahimta ko wa arba'u qabla al-asr e wa sallah raka guni kafi oji lasar na warak atani qabla al-maghrib ba ta da hadisi ji to hadisi na gabin ba su lagwa su shiga kafi waje lasar na waje kiwo na fi laraka guni wo je fahimta ko zumanin bebe bayani ya tiya mudiyana mu cike bebe hadisi na je wugwa ga waje wana dole hadisi mu shiga laman gagan na dana so wabe wale zayi uji na fila raka guni kasa ji lasar na laifi da ba wale zayi ja ndo da kiyo dalili amma ya ya ja su ugbo ka ga ya ya jingala wa wuce shi zo ibu hadisi ya raka gobe gube na manji ji fasaru ya salaya wajibi na jina gato gole hadisi ke bega wajen raka guba wa kafe waje magrib na ko amma kishi boka ga ya zuma magribo idi fahimta ko liman labiya magrib majin bebe raka gubai hadisu be tubo wasalatu listihara a ci a gana filayen addu'a ya istihara ji addu'a istihara ma ewa ga izu dokun beji jin ya lobe ji wai wayi mi wai waye ndoci ga ajin zuni wa bagi ma ta tubo elobe ji ebe na addu'o yo mini yalada da biya addu'o ma wala wala ban soko walau bayyana so shi lajilo ga mire ga ji zuniya ne a har be lokaci na lamarin na ji tabbata na ga yayi ma ku da ji tabbata ja ji kokare wa fiye waje ibuna duwa ite tsalla ya soko in kana azal kham khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri faqduru li wa yassiru li thumma barik li fi wa in kana azal amr sharun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri fasrifu anni wasrifni anhu bogo iga zozo be imamu han imamu nawawi maga atta na filayen rawati ji naji wagaji wajen aduwa istihara wa gbozo ba kabo sa na fila mutu kawai ya addu'a istihara na fila ndoro ne wagaji na kawo dai ji sallah wajibi jan wajen aduwa istihara ki na ya yin magrib na wagaji ji aduwa istihara na fila su ba wagaji ji istihara ga wagi walkudumi mina safar a shaga waga lojiji kafin olomina ga obe beki ya raka guba a disu beti mutu a disu beti ugo watura musalatu ba da tulu ilfajiri a kan tsallaye na filajin ba da tulu ilfajiri tun na alfijiri lana ila tulu ishan arbe lokaci na gida lana ke ga yayo zumaya rakatal fajr na waji na yi a salatu na awwa ga washi masalatu fi waji nafila bakin da lokaci ga zan da tabi faji nafila har lokacin limaya bene a ede ne dai bukatu zumali la alfijr wa ne kiyo raka guba rakatal fajr wa ga jani jazkarun do ci arbe lokacin na limaya be ce jiki na ya ce ji sallah subhana amma wa tun zan da ci jina nafila ta ce wajo galaman ga tuhuran aka ne zaje kina sallana sallah ki mai ko na fila ba da tulu alfajiri zumayli la al-fajr amma ga al-fajr idi fahimta ko obe ga asatu rakat aga aka wuce ila tulu shamsi arbe lokacina igida lanin ne ajeda wartifa uha qida rumhi bai lokaci ne igini ga Allah tu gorogodo ya e kwana walla tu gorogodo wa min ba'd al-asri ake kana fila ne za jina zumai sallala sara ila gurubi shams bai lokaci ne igida lo ne awai be na fila ya zadi ushishi obi oga annawafil mutlaka ni dai na kami mai wanji na fila da lokacin najo aka wa min tawassuti shams a caga ya girga da tatacin fi kabidi sama ai fi jaufi sama da tatacin kabid bi ma'ana santa ya sama gida di daidai da santa ya sama a wagai jina filakanga hatta ta zul sai girga fan daga santa kabid ga yi santa yi tsa kalma wuce mamale kabid da ke ya an tabe ko idi fahimta ko liver anta kabire ya ce amma abu manu igiya eh, santa whatsapp ngai mana ya kabida abu whatsapp sama bogo igidi ga ku gikini data ta cho anan we giyo eh, na fila na lokaci mun ci ga zai je mun igidi na aja ga da wuya eh, igidi bo biya de lambe biya yi ngala kai sallah lokacin na zai je wuyi gidi lashi na lokacin na ugai tiya na gala ga ogaji kiya ogaji na fila kan gaba zai ji wa da ta cin gai ke yi wun wube wani gasfa yi ma obiya di lambe biya yi ma bi lokacin na ugai da yi loshi ne zai fi bu lokacin wuce ga ya ji bauta ya illa zawatul asbab na fila kici ji wo wuyi na fila na je yi ga zawatul asbab na sababe lasa jin wani ki nafila kici no tayyatul masjid wa gada masallaci wale sharatu dalili jin sababi jijin yake ha ga gada masallaci guna nabi daga iza da hala hadukum al masjid fala yajlis hatta yusalliya rakatain ji sallah janaize ji fahimta ko bi sallah ku sufi e ya tsawa bugo lokaci na ji kabu ji lokaci na ji aya da masallana sababi dana na laye juna ga Allah sahiye ba ga na tazuna min kaulahi ulama ya baga guba na manji gana ya buna manji fi a ta zawatul asbabi ji ga juda lokacin na shawama ji fahimta ko ga juda lokacin na shawama amma ya gana ta zuga na yi sallanin sababe laza jimona jiye sai a darsul ashiru katuyan zuguwaci azzakatu darasi ya goci wa ba za yi zaka yushtaratu li wujubi zakat min yanayi sharati kafi zakka wuje wajibi wutati zauna al-islam izaye musulmi kafiri mai wadi hotuna zakaji wajibi ta tuba wal hurriya wayigi wuji zakata tiubwa na ngole na ujidena yeziyo yetochu mutso aziki sochu ebona sochu ulunku wakandoro wa milku nisab kasi zakuji wajibi utatiza wana duki ya watu nisabi ke nisabi yi gorogodo na sheria baga wa debezo wace wa zakana bayani abebe tiye nisabi ujo wa tamamul mulk en na wa huyo mi gucho amma ya wona wa bai giwa yi take ba wana ya gu ku ke mu uci ku ni sabi na zakka da ba ya wona wuji mulki wa boga ga mi ga wa bi wonne e wona yi take ba na cha ku ni sabi na mulkin na yo yu mi gucho ko wuya zan da je gwada ba wona wuya ji na zaku bai tawo ke ba na ko ko gani ya nunun na ke ba wunde dabo wunde dabo a sai magu ku ke ba wa ku ne sabo zaka da ba wata ma mulhauli a ga arzikin na ga guya ni da waye ba bai so amma wadda wai na ga zakalu a a su ga guya ni kan ga zakalo so yi tsashara ci gutsun na na la zakalo yana amma kawo ga zakawa shirar ci gutsun na maji tabbata a gwa zakawa ya ba ka sauki shari'a mu yau Allah akbar amma bayani shi dabu na ya wugwa ga misali nan gishi ba gaza kailo nan kogmawo nga kailo boro ne ka nan kwai ke ba wade gwegi mi de zai zaini mai kunke ba ga laifi da ba yi wa zakawa ki fahimta ku ya da adabul mashi ya shek muhammad bin abdul wahab ya tifi kiwo inda bai bayani ne wani littafin wuce ya ce yin guta buga ga tsalla azum zaka to ga laifi da ba wanda yi zayani ta ya kanke ba wani yi wa wa kiyan zaka lawon ibu ike ba e bayan kibo dabba jo wal amwalu lati tajibu fiha zakat dukiya na ji zakai lona dana sa'imatu bahimatil an'am bahimatul an'am dabba titigu ke ya ce titiguta rakun nan ko nangi a jigayi ga bahimatul an'am to dabba na je lalogi gishi na a jigayi ga sa'ima amma nan ko na wasai da shigo bai yage wani zakalowa nan gina je wasai ji bauta wata wunje ya gishe lalowa na zakadawa yi sakal mai sa'ima rakun na ji wato shi ‘yan gici ya gishi da nan nibo na zaka da ba Wani an gaya leda bobe a wani ko so kwaye bai allahu akbar sun wani na ji wai kullo gishi da giyan gici ya ah, allahu akbar wuce yin niko wal khariju min al ardi ‘yan gici na je tiyakin bo min al hububi yesu su jina shakafa eyi ekpan ba ezo kpai endoro de ne dandana a ci na zaka dabo wasimar gani be kiyan e sosoji ke inabi dobina na ngole le den na ji kwata dango ama soso ketiyan shigbo amma ke mun ji ba na lemu ji le ga zaka e bona e da ji fahimta ko so endoro ne da mo so na. e eh, wuce jiga zakai lomini ya simar jo gani be hobo buji simar ji fruit ji da wani hobo buji ji giya eyi ka ba ne ne grains ko ta ita e eh, wuce amma da sharafi diwi na eso a mai dana dole yana ji fata yadda mutum yadda dobi na ko in kana sukiya bila ma'una fafi hal'ushu man ce ga ganci ga hububu na ganbe simari na igar zaka da rana in kana sukiya in kana sukiyat bila ma'una mu yi ga yin na jide nuwa da fi na gyana bila ma'una babu wala yau ta fe tono da je filatin na ji ba ba ta ci wuna benuwe wala ndoro da ba ga to fafiha al-ushiru ina yi haki soko da wani ushiri wa overturn wa in kanat bi ma'una amma wai wala wajen ci fe lanu da ya en gice latin no fe wo injini a caga etie irrigation system bo ti feje nu wọn aji ba bauta da to la ji lozun eti ade nu na ga na manga fa nisful ush gafe ushiri a cha ga gama wani sabu ha gurgudu yi na mai zaji mallakau zakati lo yan gici latina ki kiyon hamsato ausuk ausuk ke gutu to an suke ke na adisu bai ete ga wuce ko iji e fahimta ko an suke nindoro mai sa ishita ya sa yi ma nga yi gwanda guki gwanda arbatu amda da gada wani na ikin giba ya zakatul fitri na to arbatu amda da ni mangole wutso ba kpanu ya dana na yeji amfani bai na wuce wajen ga kirkiya to kusan yawa ga kpanu ya da shita a yi ausukin ne to annabi maga indoro na gwa ausuki gutsuwa na zaka da ba ke ga daga ausuki gutsun ga zakalo to ausuki gutsun bani ausukin doro yi kpanu shita kpanu shita ya da gutsun wai kpanu kpako shitsi. 300 mudu su da wani ko kanga ingici tiwe zakalo to kiwawa wabo. ngai ushiri na ga yiman gina ga fafiya al ushru adde kede wai le so koje on ko no bata je on oji wala na bata she kafa na yedena bano kiki nye soko ki one of a ten yon mini pano kwako be shi tun yon wo ga pano gbon o pano kiki pano waga de kpanu kpako be shi sun 300 modus 30 modus yi kiyan zaka to shekafa bufu bani kusan kpanu gba waga waju utuna bufu de ga shena to ngole ga zabba zuma ga nunu ci bufu guo bufu ni ya ziyo ya tsoci bunan kpanu gba waga fi bufu ba gugo na idi fahimta ko boga itsa fahimta na ibo e ila sakuya enunu ci a shaga yi watsu eyi ka ba bufu guki uno guki mai fi bufu ndoro bu iri kiwo ga kpanu kwakwabe shi tun doro kpanu gbawon yin soko amma wa yi ba wuta wujin wuci yayin gicin na nuwa fa N'ole ushir dole ki nisul ushir ba ne ga fi wuyi guki kpanu gwegi ji fahimta ko kpanu gwegi ke nuyi kirin na na je nu ba wala so da gwe nuwa yau ko to na dai ji ball ji ya fila ti jawaba ba ni na bona gomman te wagula enu ikeru ya kabo to tun ka dele walla e to ikeren na ba ji ga to fe yi yunu e lobe jiya o shirin na ga o panu gbo amma wala hadda bo enu wana ji en gi ci bege na wa igiya gafi ga watajibu zakatu inda hasadiha zakayen gici tela ji wajibi inda hasadiha fone ya ga yengi ci latina ya ga ku ci na alhassad a vestin ga da wani ki dalilo so ci ga wa'atu haqqahu yawma sadi ya haki yengi ci latiya yawma sadi fone ya ga ku yengi ci latiya ne wani wa be dami ina shaitan giguna ko sai muhammad bin abdul wahab magaye galloyin yengi ci kujilatiyo e shima da yi daga da biyan gici wani giyan ya e shi ya e fayiri zai ji soci jiya yi ƙur'ano ga iná balauna hun kama balauna a suhabar janna iz aksamu la yasrimun naha musbid a gaya sakasa ibo e talaka na ji baba idaye e ji amfani lamituwa funa náà da kuyen gici na ngala mu ga mu gaji ya shi janna lugwa za ji jawo ga yi na ya ji giya ya koyi gicin dole yin zage da amfani ba su masarami a ga yi na wani a koyi gicin a dai man ji ba waje sai zaka nauyin itaci ngayi e na ya titi guni zaka zakailo ya ga guba gani ko to amma man la bayani biya amma dai ba ga kokoro geo rakun sai nga gunguki gutsu zakailo amma zakayan nangi nga gunguwo nangi gyada gwegi nangi gyada eshi nangi gida guni sau ga gun eshi bai kanga yin kan gawa waki ha rakun ne nan kuma sai mu ga gun wawa nan kon ne nan gi masai mu gun shi ba wawa ne to ga be zakati fe be yaji fahimta ko amma yi tsaka idan eh, chabai tin والنقدين من الذهب والفضة أشاغا إيوا زكاة دقا زينا روغاني بكيو أزرفي gold bai silver ya dauna wa makama makamahuma bai na gaggi kini-kini bayan zinari bai kiyan azarfaina kal aurakin na kadiya it's a point na ibi man na jigar zaka da naira bana kaida na ga alo tumbe ya ngole man ga tuye ne gikin giba ya zina da ya zarfe nan ngole ide god be sliva ji ajin wayi na fi wayiwa al awraqun naqdiya ko ga al awraqul bankiya nga fi wayi wayi na e wona je ji banki wona ko ajige ga naqdiya man ga ngole kini giba ya e dena sai ji be o zina da ya tsona ngai ji be asai na shishi be kun kun ga ngala abdullahi al-bassam shirin ya umdatul akam mula ga nabi eti de ina ga sangwana ina sangwa be ina kinigi buga bo waji ugyo bogo ewe ne rana ji yelo be ina ungaji kinigi ba yanzu kibo zinar bi azarfa bogo ukunce zinar bi azarfa gaji kiyo gata ci wannan joyina bana yi gala marin nadatsu a tashe kafa ya ga zakada ba in na ja na biyawa zakatun fitiri nan gaule uji wuci ye nuyina kayan gici na da fegi kan gana idan wuce ji na gwako ji fi wayina dobi na be zabi bi ji ga ina bi ga da madina filawa zakatun fitiri ezo ji wo ga ezo ji dawo da ta ba ji bugu a ce a to yin wannan nge ndoro na sangwa na okunci na sangwa bai na gata tiwe bai bana shishi bai kukun ga ga fe lawan wuce jan mai sai na jina bugu ga na bokana zaka da wannan jo fa fiha rubul ush to wagade wannan ki zaka wa rubul ush e wannan wago divide by 40 waki ma kalanda go yanna 895000 tutu yawo nigeria naira ya nigeria nwa ebe na dirham ikwu utu ha aga zaka elu 1000 dirham oga ji ulo eni nwa gbaa nina we 895,000 miliyon nidi dubu dari da dubu biyar iji fahimta ko nga wa divide by 40 ita ka'ida wuce divide by 40 nga yi rubu al'ushiro eni wuga yawona nga ikiyo zaka wayo tsakani 22000 tutu, ne yanna wani wani jeje ya ndoro kendo de dola ce ne ya ndoro de change nga ole ga dola gbani be o naire dola ni gbani naira wiki wa de o ti de dola ni gbani 400 tutuko nga ole pa in pa 250 ja 150 nigeria wa gadiya wule wa da kiya dola ni amma ba ne ga 400 to a ce a ga zinar biya zarfa na je na lokacin doro to a ci sun wuga bai la tsari kalanda yin tami chapter na ci ngala ile wula ci to rubu dinari nye zai ga yi yana to yin sadaki kpata e jiujelo naira ya nigeria ebo boki ebo boga na manga gawa makama makaman huma amma yana ji hadisi tuni na wuji naira dinari biya sarfai gutu tuni yana zai wusa na ya kpata ewon wuce da na tuni ya tuye tiye zinari biya kiyan a zarfai amma ya bude hukunci wuce ta tito naira to iro to ya kin ya gana ci bai nijar cin na ji bai junai ya misra ci ji bai riya da ya saudiya ci kpata kini giba zinari da kiyan zarfe a zarfai a cagagi bugo zaka da wannan shi to nauyin ya eni eh, ci mini arziki na shi zaka yi lona yi orodo tijara kaya wace shi wai kuma wato shi wai shi emi shi yaku wai shi fili shi yaku wadda ka yake shago shi provision shop wadda shop ci zuko ya kudi ya amfani ya zaki shi patan ga wale yawa shi wu to wannan shiga yi ga orodo tijara to yi lo asu su ga na ta na bana man shiga ga ciwo shin zaka da kashi, shi wuda ba amma ya gana boka na wuda bu a da littafi na bayani wuce bi da to dalili ne wugwa ga zaka da kibo rudu tijara na man da ku albasa wuce shari'a littafi wuce ku dalili shi bi bana da man na shiga zaka da ba na amma ya gana boka na wuda bu da dalili na shi wula bai daga aya qur'ano bai ga man wuce ko shi na man ce di fasara yan urudu tijara ga wa huwa kullu ma uidda lit tijara ga yendoro na gaji shiri ujin yaki ha wace na ina wala ta zuko akuna fa yuqawwam aga wudan suwa inda mudiyi alhawl abe ki ga goya ni na wa fili shi wure ga goya ni aga wakin filin na wagwani wa tukhraju zakatu minhum a shiga zakawa ina ma wa zakuna rubu al-ashri wa wa 40 kendo dai zakaya wayina nga zaka mutso e wo ga ma wajiki wa wati yo kin gi bayan kayan najibu je fahimta ko ke ri zai je shi me ku kwata dana atuba ayeku shi fili ayeku fili dena wa shi na ga guya ni cici koyemi ko mota na waye kuna gudan su wakin yi ba ne to ganci mai tsayin ne bayan zaka zaka yawo to yin arziki ne ya kuci ne zade dena wa dan wude ga go iya kai ne ba gana yi gai 895,000 dana misali a ga miliyon ni wani wa go sa ba gani wa ga 895 na ta wawa a'a Nga miliyon ni wa mai na nisabi na a 80 miliyon ni na gaba waji lissafi wo a kaya 2 miliyon wadio 2 miliyon na gaba waji over 40 divide by kiyo 40 ina waya wana ngo ga wani miliyon ni waya 22,000 bia nga aga ega 25,000 waya ogo tunga wawo bai da a ga 1 biliyon yoto 1 biliyon na gawaje over kiyo over 40 amma ya bayan dabba shi wa wujen haca misali ga nangi 40 wawanni to ya ga da 50 wawa 60 wawa a'a su ga guguki 120 kan ga nangi ologi ha guba no ne ga rike da gogo je ya ce 120 120 ya ce a ya ji fahimta ko nole to a ci yin gici lati a ga daga na yin gici agun kwanu kwako be shi sun a tu da kwanu kpauba 400 dona gan wa bi sai di wuga ke ye 600 gun nole ni so abi woro dona kanga ga wa wa kwanu shita amma ya bayan wo be kaya ziki ne isa da ya kuci na hukunci ya ce ba isa ka'idan nan nyayo urega gweni sabi gani ya seba ukunci uba ni uga ipata ya ga ide na ni sabi ne saya wakakawa ya amma yin gici latibe dabbaji sai tiya ni sabi idi fahimta ya ga 300 bogo wa 500 na ngwayi ngaji kwani gbawo be ma a a su ga 600 ngole ni sabi kanga ke kwani gbawo ya ankale tu kaidan gala kai za je fiki wa wake gugu da yi ne wasu rauni bada fiki ga ce gan na jiya sheik muhammad bin abdul wahabu ke wa ya ji nawa ga hadisi ta wake yo ci gawa ya wa da wa wajiban na sarauni man kwaje kwata ta fiki we ta ce ba na da adini. iga na jin rugiyawa insha Allah ta'ala da yake da alaka bai wajibe bai zakatul fitri mm, ga mu labin ka su ga ba su kai bi na azumbo ne siya gobe gobe shi ne man ga wa amma ma yujar fa zakatuhu fi ijarihi amma mota na wadan zauna ko emi na wadan ayona ko arzikin da ci dena wala da aya ce la amfani shi na fa zakatu fi ijarihi zakayana wanda wane tiya aya bubona idza madha alai alhawl abeki uga guyana e wana kwe mi na to da aya wana nguya nine wannan ku kiyo zaka e so ci so amma ga gogoshi shi ya yi zaka da ba moto na wadda da zauna lajin wa wajen giyan wawo bukata zaka amma mu daga ga ya so shatu sabi waga zakawa ke zai je tumi miliyan guba gutanen ga wale ga ba koya ni da mi cabu da mi cabu wa tun ga wannan kuke ba ta gunya ni da biwi amma ga wani yi kuma su kwe a ke zaka ke lubya su ga gunya ni misali wa demi ada ayo miliyon ni bata ayo ye yanni ngole gula gun ya na liuna bugo ga miliyon ni na zakalo wa sai wannan da mi wani shagu e yanni suga gun yanni zakadabo be sharati wa balaga nisaban wa gun ya e wannan make tun kiyo nisabi ngai ke ne nisabi na ko ngai iyaka na shari'a baga e wa tun be zona man gawa ma ya sami lul insan amma emi na wai lena ina e wai ji amfani bai yi arziki na a ci gaga moto na wai da zana kawai yi 1 miliyan fala zaka tafi zaka da ba idi fahimta ko zaka da ba in doro dina wai laji amfani na kawatu tuni sabi zaka da ba kawa gaya da bai zaka da ba mugu ya za a lemi wuci ko ko da moto wuci ko a gobe wulaki ha wula zaka wa wura gun yana a na gama man jigan to ti egma nan zagi ya dana bo wada shi ya gi shi yan zina da kwa zarfe da zaka da ba ji fahimta ko amma hadisi da wani ugwa ga zaka da wani bai wuce man ji cewa bai tiyan zaka yan egma gi ko wuce zaka da ba shi da ba ta تعجيل الزكاة حلال halalliwa na e yaworo labiya amma mi ganga zakawa mi ajiya zakan e wa? ife tsaki ci bo eto yin juma da al'akhira nga mi gawa zakayan na mi gato juma da al'akhira na mi ga zakayan na wato yin yaworo na mi ake bewa juma da al'akhira na wage diwa amma wala ya juzu takhiruha juma da al'ahira na gami gawa zarka ni ganga upata da lokacin doci ngwaya kila manga ewa kibo muje wa tuyan doja aki talaka ji magaji kiyo ga ba da bewoyi amma na waga ya kabo be tuyan doja aki sokode wazu o mato alkhairi lona wa yi batana aji aki ya magaji ya titace wasu wabe kai hando ja alkhairi ya kan nare wacin ce ba, ma kai waya ne amma wagu lugwa aki soko be haki talaka je wagu patatu su ci bebe watin gafi gamu la shaka gumi tafsiri ya radul azano kiwo karkashe bai so ce ga rabbi laula a akhartani ila ajalin qaribin fa saddaqa wa akum min as-salihin bebe asarin do cine ugwa ga zaguba da na sagan gafeti kafi a zai da dukiyar zaka wucewa mu na. bai zai da dukiyar ajilo umajikiya umaluwa na bugon galaman shiga waje wo to ya kaula kwa amma ungwayi na wago jikiya ufatana wa tusrafu fi masarifi zakati samaniya da na guki ba ma gai lasa kilo dukiyar zaka da na gutota za a di aya miya innama sadakatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah min Allah ngone da na gutota da na gutota galaman ga galaman shiga e lawar zakka atu masalacha ibn hunda min da na na ba iji fahimta ila fasara ya da laguto tiji ko innama sadaqatu lil fukara da gwagwa gishi wal masakin ba ta talaka ji gata mun ji cewa jile ba fakiru ya miskini ziji ya gan wajo a gan fakiru ji a gan gama da su kwacha be wani yaji fahimta ko miskin ba ta ne talaka gan amma in ka talaka yi gan waje talaka yi dabo sa ga cin bai da wayna gina talaka madabu da yin gici tsanin an ni ibuna ga zai ji talaka nan ga yi zai en ci ya ni en ga wa bukata bai yali uje ya ni na dabi wani kin da sheka lu sai mi ji ato zai yi talaka na ga yi zai di en ci ya ni na wa gibe za mi na zan na ga yi ga talaka musulunci wo go da ga bida ci gwa kwa talaka yau na kafi odi odi ci wangina zai di en ci ya guba tutuna ba amma mu da gici ya ni sau dai na wagi na talaka wa da uwa ga talaka ya gado kuke <laughs> ya cikin bora ta za ku kide to yansu ne wasu <laughs> ok sai wal amili na alaya ko zai lotun fi zaka ba da wani zai je da go zaka shi amma man da shiga a daga yi salari wanda ya kafa gya amma ya yi salari kan ga gawa go zaka ya musu wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum gayi mun ji fasaru a gayi kafiri ne da kaunaya musulunci lona ya yuza kai musulmi ko kwa musulmi da na imani gbogun wayo wai zobe adini adini na ya sa, nlo zaka bo da wadawa taimako alawa sai bayan ujibo kin duna na isa sa barira ime mugis don wale ya su zuciya je egina ga wayewa babia e wani ba ujibo mugis e ba fitila liza da madina ngo te ne ya cincin da ana da fitina sana wa fi riqab wal gharimina zai ji fi bata wani bata zan zafi a ga yi mini zaka a wato ya zandoci asa zanna etiyen gbata a ga olowo ewe na wamma ya zandoci na alaiwa ya yawai e ebe na wa gada masiba ndo cewa ci ciwu ce mawo made ya mutu giyo a wagi giyo tata ga zanna ja sabe kiyo da yau zakai wal gharimi na da wani wa fi sabilillah ngai zai je lokun dana da kaya kunji in eh, tuci shi bai ni jagaja da na lauzaka alaya wabni sabil e giza na zanawa zona Allah na laulo e eh, jana kawai wade ci jabo wabni sabil da wani almusafir kenan wazana faridota min Allah ji kwata zakkawi wani yi wajibi daga batsoci wani da yi as-sadaqatul wajiba amma dai as-sadaqatu nafila sadaka ta abu gai sadaka je wajibi zakka gai kwa bugo sadaka ce guba man ga wayu sannu tasadduq bil mali sannu ya ne wage zuji sadaka be wena kabu dukiya wato zakawa gurgudu na wadena tufuwayo yo e amfani ji sadaka ya za falmar ofi zilli sadakati yau ibu na zandoro ne ji sadaka na sadaka na gafe wuri fa kiyama efa na la zilla illa zilli huna wurin doro da ba sai ruwa lara shi na wayya fi waqtil haja afdal ezu ji sadaka lokaci na talaka da ya fauna ugega amma lokaci ne za bukata taimako ya nawa gawayi wo a'a shi lokacin zawon gidan ya fauna ne cewa sadaka na ne wafin ramadan a caga ji sadaka a to ya fi waktil hajja ardo lokaci na wato da ya fa inda ciji wacce ji sadaka na alkhairi na daba gauna wuji gya wato da bukata wo amma mai zagina na gawayawa wa gayu ladanawa dai kan gana a ce lokaci na wazan kenan ji fahimta ko wafin ramadan a caga ya zoji sadaka ya tsaye ramadan kowa zakka ramadan a daina makuna wanda ya daraja sarawin wa alal karibi waji sadaka ya dangiwe yegiwe nannin danni ko danni ko ya giwe sadakatun wasila wa dilada sadaka wa maki dilada ya zumunci na waguna gole ya dai kauna ya shiga fahimta wa fil makanil fadil ke ji sadaka ko wa zakka da na yin alfurma da na ciwo ka makka wal madina ka makkata wal madina la zakka lo maka ko madina amma fa cin talauci za shi yi jilebe ya zore ji fahimta ko wani ga ci yau sani bukata <laughs> hatta zakatul fitilin na ji, gwaku igana je leji na gai ila igana je leji ne la ibuna ba gwada bayani wa alal armala a cagan zagi na de bana ji fahimta ko ya eh, ji sadaka yau zagi na su bana ko a gambe bai wani ga wale mai zagi da ci da ya ci wanda ba ko ya ba wuya ji fahimta ko ji sadaka ya zanna ji wude falla wal miskin to zagwagwagi wani ya tim to kungi sadaka ji ya zanna ji kwata wanda alkhairi sarawin ji lura bai zahirin na ji to yi ga zakatul fitr labi babu ga ko katun ya giki ne ibo alaka na dai ganbe wace na man ga adarsul adi ashra darasiya gobe ni ci zakatul fitr unga yi zakatul fitr zakana ja ki ha egwalu ya zin ramadan tajibu zakatul fitr ala al hurri wajibi wa na ya la zakatul doro zandoro ne gina zakatul fitiri ta tubo wal abdi to wuji was sagir to zakangi wal kabir to nunsa wal zakar to zaba gishi wal unsa to zanza gishi zakatul fitri ta tabo amma minal muslimin yiga kafir ja zan doro dina ga musulmi wacce da hali irin na jona wa zakatul fitri idza faddala an kutihi wa kuti iyali abeki dai wa dai na zafe akun bukata yana wa gina efo idi na wakuti yali wadene na yi miyoji to gifo idi wana kanga wiki wajibi tati obu amma wade na wa gina ji ko wala zakatul fitr da ya zandoci nge ngai agi gagi sa'an ina wa wacce yana yi sa'in gwanda gune nyeza yega chua cinwa gwagbana ga gbagbana idi e e na <coughs> wato kuraju mina ta'ami zakatul fitr ya wuwa daga yangicho inje wai lawawa da me benji kiyasi e ipano ni ko shiga pano ni wakin wo milawa ya zanna awa yangicho wo wa kutil balad bi yangichi ne zaji jegi ayebona wala yujziu ikrajul qima umogwe ne ya gaiwa kima ya yangichi wucina aga wake yangicin nan wo sai bin lawan ya a'a ni family n pata okin àwọn wa ni ego a'a in gi ta ga oshi wace wa be e lawo gi kin gi ba wa ngai ma ne wala yujziu ikhrajul qima fani ibn umara saudiya daga nan zamu ci ba gwada bayina adde committee na ji kawai ya to zakatul fitr ga ego a ga ogo in gi ya shi ibana ya zamu shi ba da wali ya bai tun talaka bayani tata ya mabada ya mabada so a de kamfani a to kungiya na ji kawai ya kuma da agwa zakatul fitri bai zai ji dene yan gici ya ce da shi ce gaya zai ji wuji kiyo zai ji goyi amma ya ji shirya wasu fi jika gija zakatul fitri a ya fa fode allawala ci shi talaka yi ji sha bana zai je kuna ji kwata misu walalaya pàjù ko dina ji fi ba ga yi gaji na ji na e la gwala mi to na ji saudiya ci mu ci gwa zai fi organization náà na zan yi sai shi ce ji kiyan e ga mu ja sa da kuyi bu fa sun ga fe laza wani su ku fa sarawai ka shago a liyayyaka wasu wani saudiya ce ta shago mai shago yin zinari ba na na amma shago kaya mene ta ya gaja gofe bu na su kuji ba goya ne wallahi tallahi kuji ba goya ito e, haji ta ga ofisi ya su ku be mana mani ya ebe na ito su ku wallahi da su ku da bayani iza e, gina wayi mutu za ka tafi kwara guta mata ce wajen wayo wallahi umar gina iji sallah da yaje ndoro wani to waji da kera to talaka to yin da ci kwata bo kun gasa kagan wa gaza nan wasu kinna waye mutu ba su kube alkhairu ya mujin ya yi tsoma man ga fani ibn umar daga ba abdullahi ya sayi na umaru kawai wuga ga fara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata alfitri sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakata alfitri laje wajibi ni a ce gama yau min tamrin ya na au an min sha'ir ko sa'in yan gici ne ya e sha'ir na iga sa'in na shi tu ga yi kiyan au su kin ne au su ki gutu ma na biga alawa zakaya yan gici latin wa mikdaruha sa'un wahid ina yi gwargwaro ina ya latin ya zandoro latin ya nuga ga yi sa'in ne ta kuma ya ga wa wa yi sawe bilkilo salasa kilogram ato kilo guta cagun wawa wa yi ba lita bo yi lita guta didi idi fahimta ko yatsun gbogbo kabo wade saya wade ga de kilo idi fahimta ko kilo guta nga yatsun an kulle shahsin minal Musulmi, nga yin zandoro mini ya musulmi shi wata jibu bi gurubin shams akhir yawmin min ramadan kan kici ma zakatul fitr ji wajibi a ga ga a azurfe gumina igidi alwani bayani a tulaga asale yiga miteyi na azun ya gikini to wajibi yo e zawaki yo zakatul fitr tun na igidi lo e ya zo e bayan efo ramadan yana wa sunna a mai na yi sunna da yi su wugwa ga nabi jin foro bai yi na fi ha qabla salatul eid kafi dai masalaci masallaci wanda waje ya eid na na gai sunna gai lokaci na ga fata na kafi dai lo eid na wa yajuzu ikhrajuha halal limu wala walautiya qabla al eid kafi lo eid na bi yawmin ida ake su aw yawmaini wa yake su kwashi aw salata wa yake foguta ina inji fahimta ko ida ake so kwaji ko eso amma na gege kwata na yi lajin ya foya idi mun ji sawa gashin ida wani ga fi ce waya yi sadaka sadaka waje waje zakatul fitira a yawa da yin fitira man ga wa yustahabu ikhrajuha anil janin mustahabi mu yo ke mustahabi ina gaji ayo ladan abe ke waji bo sokona ito sharati unji amma ka waja ayo lefa man ga to ewa ga wa zakawa ya gina da ba ko alama na amma ga to ga gagin mai wai gidi malalwa wa ga ki ha zakatul fitr huwa gina azun ya zuwa cagi mayawai egi wa daga badan azun bo ga zakatu fitiluwa asar sayidu na usman na zakaya e gina da ba ko na galaman ga wa yustahabu botun sahaba wuce shi konna gbogbo kabo wa yayin wani da ba koyi mewa wana laifi da ba bal to gina je to amma ya wayani na adoko jina a ga daga waya wato bai yi mi na de kun mu gani ege ma da ya kuna ruwa yi amma yi mewa kawai wadda ci zakatar fitir wuta ce wa ji fahimta ko abu zai zai dai yi mini dewa ce na toshe zana ko ele ga so guri <laughs> bici ci wa zakatar fitir ga kayi mewa ga yi bewai wuta ce wa amma ya gizi gasa jiki ya yi tile ta ce wa an doro wawo ruru foton daga wani wani dai giye shi jiji nan <laughs> ga wani mai talaka ne gandoro guwawo to jama'a na gayi gurgudu ya katun yayi na gurgudu ne bana gurgudu ne jina gurgudu ne wana gurgudu ne gana su ko albarka wudu bai ga cimci nan su kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashara la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu